الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقل بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da goma a watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne yammaci na sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da biyu miladiya na aka muna barin cewa darasi na karshe da malam muhammad nazir ya tsaya ya tsaya ne a karshen suratul maryam yau kuma za mu tashi farkon suratul fatiha surar baha ita ce sura ta ashirin a cikin jerin surorin alƙur'ani mai girma idan ka faro kirge daga sama iya mi'atun wa khamsun wa salatuna aya tana kunsa da ayoyi dari da talatin da biyar malam yace wa mawdu'u ar-ra'is anna din Allah yusrun la mashakkata fawqa taqatihi wato addinin Allah abu ne mai sauki babu wahalar babu wahalar da dan adam ba a tsora dan adam abin da ba shi iyawa wal maqsud ittiba' al-ma'murat wajtinabun nawafi bi sabr sa'i abin da ake so dan adam ya bi dangin umarni da Allah ya umarce shi da yi ya kuma ne santi abin da Allah madaukakin sarki ya hade shi gwargwadon ikonsa dan ka fata mu ubangiji ta ala ya fahimtar da mu ayoyin da daidai kuma ya bamu ikon aiki mai Allah ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وبنجي بسم الله الرحمن الرحيم طه wannan harfa guda biyu ubangiji ta'ala ne kadai ya san me suke nufi idan an faɗa su a haɗe an ce ko da yake a wata lokacin ta waɗansu larabawa a yaran su idan an ce baha ana nufin ya rajul a wani yaran kuma na larabawa idan an ce baha ana nufin ya habibi idan mun fassara shi da wannan yare na waɗancan lugogi sai zanto kalmar baha kamar kira ne ubangiji ta ala ke fuskantar da ke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai wannan namiji mai girma ya kai wannan namiji mai daraja ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar da alqur'ani a gare ka ba litashqa dan ka wahala dan ka ta wahala ko kuma idan mun fassara shi a ɗaya lugar fama ya habibi ma'ana ya masoyina ya na ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukar da alqur'ani akan ka ba litashqa dan ka wahala amma dai abin da ya shahara shi ne wato lafazin fara harfan nan guda biyu suna cikin abin da ake kira al-huruful muqattara dangin wadansu haruffa waɗanda aka bude wani sashi na surorin alqur'ani da su sura ɗaiɗai har guda 29 kamar su alif lam mim kamar su alif lam mim sad kamar su ha mim kamar su ka ha ya ayin sad kamar su alif lam ra alif lam mim ra da kuma faha da kuma yasin da sauransu waɗannan harufa sun kasu kashi uku akwai harufan da suke guda ɗaya ne kamar nun wal qalami wa ma yasturun qad wal qur'an bizikr qaf wal qur'an majid akwai kuma masu harufa guda biyu kamar taha ma anzalna alayka al qur'an litasqa yasin wal qur'an al hakim hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الى اخره wato ga waɗannan masu haruffa guda biyu ne sai kuma waɗanda suke da haruffa sama da biyu tawafin sun kasance uku kamar alif na mim ko kuma sun kasance wato sama da uku sun kai hudu ko sun kai biyar ko sama da haka ina ba da fahimta wato hikimar gode alqur'ani da su kamar yadda dama daga cikin almuhaddithun cikin masala tafsiri suke cewa sai nan tawo larabawa cewa qur'ani da aka kalubalance ku ko ka kawo irin ta kalmomin da ke cikinsa an gina su ne daga sanannan haruffa a wurin ku waɗanda ake kira da suna hurufin mabani hurufin mabani su ne dangin haruffa na larabci guda ashirin da takwas daga alifin zuwa ya wanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi da kuma kalmomi ne ake gina jumla don ya tashi a nan tun da da waɗannan haruffa sanannu a wurin ku aka gina kalmomin alkur'ani da jumlolinsa ce ba zai gagare ku ba in kun isa ko larabawa ne ku gina wani zance makamancin wannan da irin harfan wanda zai daidai da alkur'ani wajen fasaha wajen balaga wajen mu'jiza inda ce zance ne na dan adam kamar yadda kuke zargin cewa manzon Allah ne yake yana shi da karan kansa ake kuma daga ku kasa kawowa ba ku da yawa ina fara ku bayyana dan haka galibi idan an kawo waɗannan harfa sai a kawo maganar alkur'ani fa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa صاد والقرآن ذي الذكر نون والقلم وما يسرون qaf wal qur'an al majid ko dai aka magana qur'ani ko aka magana ilimi yan ka magana ilimi mabudin al qur'ani da ma ilimi ikra bismi rabbikal ladzi kuma al qur'ani yana kira zuwa ga ilimi sai zanto dai a fakaice wato al qur'ani ne aka kawo sawan ko aka al qur'ani dab da wurin ko kuma aka magana al qur'ani dai a cikin surar ba za a gama ba sai magana al qur'ani ta wa in yakadu allazina kafaru la yuzlikunaka بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين هذا لما سمعوا الذكر القرآن كان ويقولون إنه لمجنون تكتي يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كذا الذكر القرآن كان وما هو إلا ذكر للعالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى ما تقول فإنه التي طه ubangiji ta ala ne kadai san abin da ake nufi da wannan kalma wadda take nuna kan harfa guda biyu ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar da alqur'ani akan ka badan ka wahala lafazin ashaka yana nufin wahala sawa'un wahala da ta shafi jiki ko kuma wahala da ta shafi zuciya kamar damuwa ko bakin ciki ko rashin kwanciyar hankali makasudin saukar alqur'ani ba wai an saukar da shi ne dan ka wahala ba dan haka daina damuwa lokacin da mutane ba su yi imani ba illa tazkiratan liman yakhsha sani dai kadai mun daukar da alqur'ani ne dan idan zuwa tazkiratan fadakarwa liman yakhsha ga dukkan wanda yake tsoron Allah yake kaskantar da kai a gare tanzilan mimman khalaqa al-ardh daukakken littafi ne daga wanda ya halitta kasa was samawati al-ula da sammai guda bako waɗanda suke madaukaka wato saukakke ne daga wajen wanda yake banta wajen halittar sama yake banta wajen halittar kasa in banda shi ba mai iya saukar da zance makamancin wannan wanda yake kunshe da adalci cikin hukunce hukuncensa yake kunshe da gaskiya cikin labaruka da ya kawo to ta Allah kuma yake الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا الرحمن على العرش استوى الرحمن ubangiji rama shine Allah ta'ala ala al-arsh tawa ya daidaita akan al-arsh daidaita da ta dace da shi wanda ba wanda ya san kaifiyarta sifar daidaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ana wato magabata cikin sahabbai ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina da waɗanda suka bi tabarki irin nasu lokacin da sun san karanta wata aya da ta kunshi sifa cikin sifofin Allah sukan gaskata abinda wannan aya ta nuna na ma'ana amma kuma sukan fawwala sanin kaifiyar siffantuwar Allah da wannan sifa din da shi Allah din da ba wanda ya san yadda Allah ya siffanta da wannan sifa amma ba sa inkarin sifa ba sa jahiliya domin inkarin abu daban sannan kuma wato ainihin a baya da gaskiya da shi daban domin lokacin da rake da ya ta Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi wannan daban amma yaya in Allah yake ta yaya ya daidaita wannan kuma wani abu ne da abinda aka wajabta maka ka yarda Allah ya daidaita kan Allah kar ka kautar da ma'anar zuwa wata ma'ana da kar ka ce mulkin su ya daidaita kan Allah sai abokin magana ya ce da kai to akan kasa mulkin su bai daidaita ba ai in dai daidaituwar mulki ne wannan kan akan ko ina ne al'arsu da inda ba al'arsu ba sama da kasa in dai tantantar ai masa bauta ne wannan ka a ko ina ne a sama da kasa ruwan da bai fi sama in ilahun

da abin da ke karkashin kasa wanda kasa ta lulluɓe dukkan sa mulkin Allah subhanahu wataala kuma baya jahiltar abin da kasa ta koye irin yadda baya jahiltar abin da yake sarari akan kasa irin yadda baya jahiltar abin da ke cikin sa wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين mabudan gaibu gaba ɗaya a wurin ubangiji ta ala yi ya'lamu ma inda ba wanda ya sani menene abinda gaibu ya kunsa sai Allah masu wa ya'lamu ma sun barri wal ya san abin da ke cikin albar sarari inda ba ruwa ba inda ba teku ba inda ba gulbi ko kududdufi ba wal ya kuma san abin da ke cikin wa ma tasqutu min inda ya ya'lamu ba wani ganyen bishiya da zai fado daga cikin bishiya ya fado kasa face sai Allah ya sani a ko ina ke san dole wala habatin fi zulmatil ard babu wata ya a cikin duhun kasa wala rabbin babu wani abu sanye wala yadisin babu wani abu ke kasance busasshe illa fi kitabin mubin fa sai da cikin littafin mabayyana ilimin sai na wurin Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce mahalicin kowa ko mahalicin komai mulkin sa baya da iyaka sanin sa baya da iyaka kasaitin sa baya da iyaka lahu ma fi samawati wa ma fi ardh idan an ce ma fi samawati abin da ke cikin samai ma fi ardh abin da ke cikin kasai kalmar lahu kamata ya kawo ta a ƙarshe a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu amma sai aka kawo ta a farkon zance abinda malamin ne ke cewa taqaddimu ma haqqu ta'khir wato gabatar da abinda a zance a ƙarshe ya kamata a kawo shi idan an yi haka a cikin larabci abinda ake nufi ta takaituwar mulkin waɗannan al'amuran a wurin Allah ba wanda yake tarayya ne inda an kai ta a karshe an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu abin da ke cikin mai da abin da ke cikin kasai nasa ne ta iya yiwa nasa ne shi kadai ta iya yiwa nasa ne wato wani na tarayya da shi wajen mallakar abin amma idan aka ce lahu ma fi samawati wa fi ardi wannan na nuna na ne shi kadai ba wanda ke tarayya baya daukan wata ma'ana sai wannan shine ma'anar ta kadai ma hakku tasir wanda malamai suka ce shi shi aka faɗa a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nahu ta ka tambaye lahu ma fi samawati wa ma fi ardi kaga irin wato abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa ne kuma sai ake nufi a cikin lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير له ما في السماوات وما في الأرض ملك أبن لك يتكين سمي دا أبن لك يتكين كفانا سبحانه وتعالى وما بينهما da abin da ke tsakanin su wa ma ta tsara da abin da ke cikin karkashin kasa lafazin tsara yana nufin kasa din wa in tajhar bil qawli in har ka bayyana zance A fa mu to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu sirra ya san abin da yake ka sirranta shi ba, wa akfa ya kuma san abin da yake mafi koyuwa daga sirranta ba? to kenan bayyana zancenka ubangiji ta'ala na tsare da shi domin sanayyarsa da abin da ke sirri ko abin da ke mafi koyuwa daga sirri wato ta nuna saninsa game da abin da ke zaki domin dukan wanda ya san abin da ke koyi ya san abin da yake ya fi sirri koyuwa to abin da yake bayyana ko sai da gare ba abin da ke da gare dama matakan ce guda uku ne mataki na farko aljahar bayyana kamar yadda yanzu ya rike magana bayyana ne. mataki na biyu shine sirranta kamar in yi magana da malamin da ke gefe na da karamin sauki da shi kadai ke ji na nesa baya ta ga dai na yi lafazi amma ba wanda ya ji na kusa da shi kamar ta bace karatun sirri a cikin wasansu daga a cikin bangarori daga cikin bangarorin sallolin mu sannan mataki na karshe shine da lafazi bai faɗa ba zuciya ce kawai ta fita shi ne haka to dukkan waɗannan matakan zance guda uku ubangiji ta ana nan tare da sawa'un minkum man na al-qawla wa man ja'a bihi wa man huwa mustaqbil bil wa tarikun bin-nahar wanda ya bayyana zance a cikin ku ko wanda ya bayyana shi dai ne a wajen Allah wanda ya aiki da daddare ko wanda ya asari cikin yini ubangiji ta Allah ya sai da haka ba abin da ke koyo gare shi abin da wannan kina wa ganewar ilimin Allah game da halayyar dan adam abin da muka faɗa da muka ya sani kamar yadda ya san abin da muka aikata abin da zukatan mu suka koyi kuma ubangiji ta Allah ya sani wallahu alimu bi zati sudur wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa Allah wato wannan alam ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala duk a cikin ma'arifa babu suna mafi sanduwa sama da lafazin Allah shine a'riful ma'arif duk a cikin ma'arifa ba wanda fi zama sananne a wurin halittu saboda lafazin Allah da haka idan an kawo shi sai zanto mubtada abin da ke biyowa ba shi sai zanto kamar dinsa Allah lalle Allah madauki la ilaha illa hu babu abin bauta bisa ga cancanta sai lafazin al-ilahu yana nufin abin bauta sawa'un abin da aka bauta wa bisa gaskiya ko abin da aka bauta wa bisa kariya idan an tashi dai su sai a ce aliha an gane ko wato ababan bauta ke wato waɗanda suke da yawa kenan wannan shine asalin ma'anar a larabci amma daga baya sai aka jayar da ma'anar ta da idan an ce al-ilahu abin da yake nufi al-ma'budu bi haqqi abin bauta da gaskiya abin bauta bisa ga tantance saboda haka lokacin da ka zo fassa la ilaha illallah ko la ilaha illa abin da ake fassara shi da shi ba abin bauta bisa ga cancanta illallah sai Allah ko kuma illa huwa sai an gane ko domin idan ka ce babu abin bauta sai shi sai abin da ke faruwa a duniya na rikar waɗansu al'amura a matsayin bauta ya kasa fuskata maganarka dan ka ce babu abin bauta idan an duba ku sai aga akwai ababen bauta da mutane ke bauta akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar gunki da aka fada da katako akwai masu bautar gunki da aka da wato ainihin da kaje ko kuma da wani itace ko wani sinadari daban akwai masu bautar dan mariki akwai masu bautar kyazo a India akwai masu bautar bera a India akwai addinin bautar bera ma'ana kaga ilahu din yana da yawa amma idan ce la ilaha ba abin bauta bisa ga tantanta wato wannan na nuna duk abin da aka bauta a baki ba an bauta masa ne amma ba bisa tantance ba bisa gaskiya ina ba za mu yi shi ne ma'anar la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga tantance sai shi lahul asma'ul husna gale shi ne al asma'ul sunaye al husna mafi kyawu suke tabbata sunaye mafi kyawu na Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ku idan an ce sunaye mafi kyawu wato dukkan kowane suna cikin sunan Allah yana da kira ma'ana sai kenan bayan wani yana ɗauke ma'ana ma'anar kuma kamilar ma'ana sannan kuma na uku ma'anar ta cancanci a siffanta Allah da ita sannan ba mai tarayya da Allah cikin ma'ana wannan shi ke nuna kyawun suna domin sunayen mu na mutane ba lalle bane zan zanto yana da ma'ana in kuma har yana da ma'ana ba lalle bane ma ma'anar ta dace da wanda aka rasa wa suna daga cikin sunayen mu akwai wanda za a ce ba haka daga cikin sunayen mu akwai zai daga cikin sunayen mu akwai Sahar daga cikin sunayen mu akwai wanda za a ce Musa daga cikin sunayen mu akwai wanda za a ce Dafa duka waɗannan sunaye to waɗannan sunaye ko da sun kunshi waɗansu ma'anoni za ka samu cewa lokacin da aka tashi nasawa mutum wannan sunan ba ma'anar aka hayaro aka ta ba in kuma har an hararo ma'anar sannan aka nasa masa wannan sunan to ba lallai ba ne ba ayyukansa su nuna gaskatuwar ma'anar akan dauki misali kalmar Musa lafazin Musa a larabci yana nufin aska wani ne zai rada wa ɗansa suna Musa a ce wannan ma'anar ya halalo ya rada masa wannan suna a gaba lalle wani bai zanto kana nufin ma'ana kawai a cikin kake nufi mujarradul alamiya wato ka sanya lafazin kan ya san an ce Musa ya wayoyo amma ba wai dan ma'anar da lafazin Musa din ya ba haka idan ka ce Ja'far abin da yake nufi annahru sadir yar karamar korama wanda wani lokaci ta kawo ruwa wani lokaci ta kasa kawo wani zai da ɗansa sunan da'amar ya kasance ya kasance wannan ma'anar yake da ba wani zai da ɗansa wannan sunan ya zanto wannan ma'anar ya halaro kafin ya tabbata amma ya ce da'amar dai idan an ce da'amar ya waiwayo amma ba dai yana nufin ma'anar amma idan an ce fadin idan mace eh yana nufin mai sarki. idan an ce nazir eh ina nufin mai tsafta idan an ce hasan eh ina nufin kyakkyawa amma ba lalle bane kowane hasan ya zama kyakkyawa ta fuskar sura kina zan so mummuna ne ba lalle bane kowane nabi ya zan so mai tsafta kina zan so kazami ne ba lalle bane kowane fahimi ya zan so mai sarki ta fuskar maganganunsa da ayyukansa kina zan so a wato akasin haka to kaga kenan sunayen yan adam sun sha bambam da sunayen Allah bai ce Allah lokacin da aka ce Ar-Rahman lalle an hararo rahama da sunan Ar-Rahman ya fara rahamar ba ba kankanwa ba fa kamar rahman ala wazri fa'ala dukkan abin da yazo ala wazri fa'ala ya dullo ala kasrati wal imtida yana nuna cikar abin da ba sai warka kamar ka ce gadban wato wanda yake fushi mai yawa jaw'an wanda yake cikin matsalar yunwa afitan wanda yake cikin tsananin kibiwa to haka idan ka ce ar-rahman kana nufin wanda yake da cikakkiyar rahama aka dama ta tsaye wata sama da wata kasa yace wata a dama shi kullu kai fa aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata na wal ladina hum yi ayatina Mana ya su suka ce da rabbana wa ta'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma fadhkur lil ladina tabu wa tabu sabila wa qihim adhaban jahim da kai da an ce ar-rahim aka ana nufin rahama wata ar suna nufin cikin rahmar da ba ta wata ar-rahim tana nufin dawwamar da ba tare da yake wata wato kowanne na kusa da ma'ana kenan idan an ce wanda yake lullube su da bayan sun yi amma a sakamakon tuba sai zan so kamar ba. ya buce su ya tafi da zunuban an zanto babu an rikida su ma sun zama kyawawan ayyuka illa man saba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima to haka dukkan su da Allah ba wani suna ba sai da kunshin ma'ana ko ma'anar cikakkiya sannan ko ma'anar tana gaskatuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma sunayen ba lallai bane zan suna da ma'ana in kuma suna ma'ana ba lallai bane zan su gaskiya in ma su gaskiya ne ba lallai bane su gaskatu akan masu waɗannan sunaye da haka cikin lafin asmawa sunaye mafiya kyawun gari suke tabbata shi kadai ba ga wani ba banda shi ba mai suna irin nan subhanallah da haka wannan ke nuna tauhidul asma'i wa sifat wato kadaituwar Allah wajen sunayensa kadaituwar Allah wajen sifofinsa yadda ya kaɗai da sunaye ba mai tarayya ba mai tarayya da wajen sunaye haka ya kaɗai wajen sufofi ba mai tarayya da Allah cikin wata sifa daga cikin sufofin Allah da sai Allah ce وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتبوا إني آنست إني آنست نارا لعلي آتيكم أصحاب القبر لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار Ubangiji ce da manzan Allah wa hal ka taka hadisin Musa shin labarin annabi Musa ko ya zo maka kana da wannan labarin ko baka da kamar manzo sallallahu alaihi ya ce labarin bai zo mun bayar ubangiji da haka ina kan alamar samun abu tsaramun wani bangare na labarin annabi Musa alaihi salam sai in ga darsan da ke. labarin annabi Musa idra ala lokacin da ya hararo wuta faqala wato sai yace li ahlihi ga iyalinsa umkutu ku zauna a nan san lokaci kankani bai ce da su a kimu ba domin lafazin al-iqama yana nufin zama mai tsawo aka ce aqama fulanun fi madinati kaza muddata kaza wa kaza wani ya zauna a gari kaza tsawon lokaci kaza wala Allah wata wata biyu sama da haka kasa da haka da kaka amma idan an ce maka to dan lokaci ne kankani ba mai tsawo ba yace da su ku kutu ku zauna a nan ku kira ni inni ana sunara na hango wuta daga nesa la'alli atikum min hafi qabr mai yiwa zan zo muku bi qabatin da wani garwace na wuta aw ajidu ala nari huda ko in samu shiriya a wurin wannan malamai suka ce lafazin huda masdar ne abin da yake nufin shiriya amma akan kawo masdari a cikin larabci ana nufin ismul fa'il wato aw ajidu ala nari hadiyan ko in sami mai shiryatwa a wajen wata muka ya faɗa haka ne a daidai lokacin da ya dawo daga birnin Madina suna tafiya shi da iyalansa akan hanyarsa ta komawa Misra daidai lokacin da gaduhun dare ya zo ga kuma sanyi na mutum ko ana fama da shi sannan kuma ga ɗayan uwa ta kama shi bai san inda hanyar take a wannan lokaci babu kowa tare da shi daga shi zai matarsa waɗansu malaman suka ce a'a banda matarsa akwai yaransa mai mata hidima waɗansu ma suka ce banda yaran su da masu hidima akwai sa ta ɗaya ko ƴaƴa biyu da suke tare da ita amma maganar cewa akwai yaro mai masa hidima ko maganar cewa akwai ɗa ɗaya ko biyu dukkan su maganganu ne na shafi baki babu abin da ke gaskata su a ƙur'ani ko a hadisi da kawai waɗansu malamai suke izina da shi lafazin umkutu da ya amfani da domin idan an ce umkutu ku zauna wato yanda mutanen suna da yawa domin wawun ɗin dan wawun jama'a ya nuna mutane sun kai uku zuwa abin da ya sama to amma lafazin umkusu a nan gurin ba wai yana nuna tafi bane ba an kawo su ne saboda dace wata da kalmar ahal wanda lafazin ahal yana nufin mace ko ita kadai ce sunanta ahalin iyali Na ta ce mun da iyali na mun dawo ne da iyali na ita kadai ce amma sai a ce mata iyali dan girmamawa kuma sai a ce umkusu ku zauna ran ku ya dade tare da wai tare da wai ita kadai lafazin ahal shi ya kawo a ambata cewa umkusu an bai ta ko domin idan kuka biyo wannan a cikin alqur'ani da dama za ku ga lafazin ahli idan an kawo shi za a ambaci shi lafazi da zamiri da ke nuna jan an gane ko kamar yadda mala'iku suka ce da wato ainihin matar Allah ke fara lokacin da suke mata bishara cewa za ta aihu take mamaki kace a alidu wa ana adudun wa hadha ba'li dayfa inna hadha la shay'un yanzu zan haihu ga na zama tsohuwa ga ko mijina ya zama dattijo wannan ka abun mamaki قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجد sai suka ce mata alaikum ita kadai saboda lafazin ahlal bait da zai biyo baya ina ba dan fahimta aka ambace shi da nadirin jama'a to kamar haka ne nan gurin wato ainihin aka annabi Musa alaihi salam ya ambaci wato ainihin nadirin jama'a a nan saboda ya yi amfani da kalmar ana an yi amfani da kalmar ahal an gane ku fa qala li ahlihi yace da iyalansa unkutu ku zauna in dai ana samaran na an go wuta daga nesa zan je wurin da an yi afi kun bin hafi kaban me yawa in samu dama in zo muku da garwashin wuta a dan hura wato ku samu ji ko da an yi afi kun bin hafi kabarin aw jaswatin min an-nar la'allakum tasallun kamar da yake cikin surtul talaq wato ainihin me yawa in zo muku da labarin ila hanya take ko in zo muku da jazwa wato waki na wuta la'allakum tasadun dan ku samu kuma mu cikin ku a dan kori sanyi saboda sanyi ya dame ne amma da ku an ka jido alam kari guda ko insani guda wato mai shirye zuwa wanda zai muku tantan hanyar da zan da in tafi musa shi ne an jido alam kari guda to sai Allah kai falamma aka falamma ربك فاطلعن عليه إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري Allah ce fa falamma aka lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je inda wuta din take nudiya sai aka kira shi aka ce da shi ya Musa wato ya kai Musa inni ana rabbuka lallai ni da ubangijinka fa khallana alaik kire ka kalmanka innaka fil wadi al muqaddas huwa domin kai yanzu kana wani wadi idan an ce wadi wani fili da ke tsakanin duwatsu guda biyu wurin wucewa ko makwalalar ruwa da ke tsakanin duwatsu guda biyu shine wadi yanzu kai kana wurin wani wadi wato ainihin wanda yake al-muqaddas mai tsarki tuwan ana kiran da suna wadi tuwa wato suna ne daga suna ne na wannan wuri wa ana kasartuka lalle ni na tafi ka fatka mai ibayuha ka saurari abin da za a yi wahayin sa zuwa gare ka innani ana Allah lalle ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta bisa ga tantance sai fa abudu ne ka ke kebance da bauta wa aqimi salata li zikr kuma ka tsayar da sallah lokacin da dukkan tunani ma'ana ka tsayar da sallah irin wanda ta dace da shari'ar ka ba lalle bane ba sallar annabi Musa alaihi salam sai daidai da irin sallar da aka sunanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma dai duk sallah an kira shi suna sallah da ta ban kila sai daidai kila da da ko yin su daidai kila su ban. ban kila ya kasance adadin sallar a yini ta ban kila ya yi saba da a daga kila ya mutum da yin sallah to wannan magana da annabi Musa alaihi salam ya saurara daga wajen ubangijinsa ya saurare ta ne ba tare da ya samu damar ganin ubangiji ba maganar kawai yake ne kuma tunda annabi ne ya tabbatar cewa wato babu yanda za a yi iblis ya iya tuffantuwa ko ya ce zai tashi kama cikin kamannin ubangiji ballan sana ya dauka cewa kai dan da yake masa magana da haka ya tabbatar wa'ayi ne Allah yake masa magana shi da shi kai tsaye amma nan wara yake da da bayan hijabi ba tare da ya samu damar ganin sa abin da ke zai samu damar ganin sa ba domin suratul araf ta ba da bayani lokacin da ya ji maganar ubangiji sai ya kwaɗe su kan yana so ya ga Allah yace rabbi arini anzu ilayka ya ubangiji ba ni dama in ganka sai Allah ce da shi lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa qarra mustaqima falamma afada qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin wato Allah ya ce ba za ka samu damun da ba ba za ka iya ganin ba a nan gidan duniya domin tsarin da aka yi wa cikin ɗan adam a gidan duniya ba zai iya ɗaukar nauyin ganin ubangiji ba amma ranar tashin kiyama hukuncin kiyama ya ta da hukuncin duniya tsarin da za a yi wa cikin ɗan adam a gidan kiyama tsari ne na zai iya ganin ubangiji don haka mummune za su tafi ranar tashin kiyama wujuhun yawma idan nabira ila na nabira kafare kun ba za su tafi ba kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahdubuna ma innahum la sabr kiyama kafare ba za su tafi ganin ubangiji to kaga hukuncin duniya daban da hukuncin lahira a duniya akwai barci akwai mutuwa a lahira babu barci babu mutuwa ina ba ta an wato kaga hukuncin ya ta bamban cikin dan adam zubin da za a sake masa ya ta bamban zubi ne na dawoma. da haka da yake arini anzur ilayk Allah sai nan tarani ba za ka samu mun gani na ba walakin yanzur ila al-jabal Yanko kana ganin har za ka iya gani duba ga wani dutse da aka bana kan kallon dutsen ke da wuya albanki sai bayyana da hasken sa a cikin wannan dutse kaɗan daga cikin bangare na hasken ubangiji amma bayyana wannan hasken ke da wayar gaba ɗaya sai dutsen idan ke ya zama gari shi ne fadan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu daskan gaba ɗaya nan ke ya zama gari wa kharra musa sa'iqa Annan musa kuma ya faɗi yana tsuman mai fadan ma a faɗa lokacin da ya farka kana sai ke subhanaka sarki ya tabbatar maka ya ubangiji tubutu ilaika na dubo zuwa gare ka da ne ma abin da nan duniya baya yi yiwa wato bai dace ba a ladabi na annabawa su roki Allah abinda ba su iya yi wa nan saboda ne ka wa ana awwalul mu'minin lalle ne ne farkon wanda suka ba da imani cikin mutane to kaga wannan ya nuna cewa gani wato magana su ne nan kaje a nan gurin ya rinka jin magana ne ta bayan hijabi ma'ana akwai kiyamati tsakanin da ubangiji bai samu damar ganin ubangiji sai dai da abinda ubangiji ta ana faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulahu yuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim dan adam bai bai isa ba a ce ubangiji ta ana ya masa magana fili. sai dai ko wahayi ko ta bayan hijabi ko a turo ma mala'ika ga wurin wahayi kamar ilhama da ake wa annabawa ko wahayi a cikin barci da ake musu manzo Allah muqaddimar shi shine bai taba ganin wani mafarki ba ba sai abin ya zo irin yadda hasken rana ke sallallahu alaihi wasallam to kaga mafarkin annabawa gaske illa wahin qawmi wa rahida ko kuma Allah ya magana da annabi ta bayin hijabi ya ji magana Allah amma bai da maganin wannan ya bayi da annabi Musa kuma haka ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Isra'il ya ji magana ubangiji amma bai samu ta maganin an bai ta ko sannan kuma awin su rasulan ko kuma ya turo da manzo na musamman da kana cikin malaiku domin ya isar da wahayi zuwa ga shi wannan annabi da haka da ya ji wannan magana ne ba tare da ya samu damar ganin ubangiji nude ya musa inni an rabbuka fa sallana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa fa sallana alayka ko kai ta kalmar malamai suka ce an ce ya kwafe takalman sa ne a nan wurin saboda suna karke da jiki ko kuma a'a na wata fata ce na wani nau'in dabba da suke muke ce kuma ba riga an je da ba to sai amfani da wannan fatar wajen takalma sun da ya je waje mai tsarki kaga bai dace a cikin da wannan takalma ba haka aka ce a cikin amma wannan baya nufin makafa hujja da shi cewa dan zaman ga wani babban mutum da muke girmamawa sai mun cire takalman mu saboda girmama to an wannan babban mutum shugaba ne ko sarki ne ko malami ne ko hakimi ne ko wani shi ina fata an fahimta domin daidai da sallah manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah da kai hadisi ya tabbata ya yi umarni kuma da ya yin sallah da kai matakar ya tabbata cewa wannan takalmin fara da shi a ce ana cire takalmi ne lokacin da ya kasance akwai najisa da sarka amma in an tabbatar babu najisa da an yi sallah da shi ba a yi laifi ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah shi da sahabban da takalma sa sahabbai ma duk suka sa takalma an sallaci wani bangare na sallah sai manzon Allah ya ce takalma sahabbai sun ga su mata sun suka cire takalma bayan an yasa kuka cire ne dan haka mu ma babu tambaya kawai sai muka cire naka wato kaga da Allah sallallahu abin da an san hikima ko ba da ake so annabi yayi ko yayi umarni a yi kawai ake bukata to sai a masa biyayya amma ka gano hikima wannan kuma ba nan ne bane kila ka iya gano hikima kila ka kasa gano hikima da a cikin dangin al'amuran na shari'a akwai abin da ke zama a kodin ma'ana abin da a iya fahimto hikimar yansa akwai abin da kuma ba a iya gano hikimar yansa kawai Allah ya ce a yi ce ya zama ta'abbud mai kawai da ka da kewa ubangiji yanzu kila wani zai iya harar hikimar zakka yace domin a cikin zakka wato akwai hikimar kautayawa ma ka zakka sun da ce inna masadaqatu lil kuma wal masakin wa amilina alaiha wani ce wannan ita ce hikimar mutum eh ba ma kin wannan ta zama hikima amma ba wai dan wannan kadai ba bayan haka mu rinka ji a cikin mutum wa ibada ta yi tausayi da talakawa da kuma ibada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan hikima ce muka hango amma da cikin sallah menene a cikin zamu iya hango wannan hikima sai mu kasa hango hikima ta ma'ana mujarrad ta'abbud ne kauta ce akwai hikima amma ba wai su ne ne gumbatar ubangiji bai umarce mu mu yi yakin amma kuma ba ma gina ibada da cewa sai mun gano hikima ne sai da in mu gano hikima ba mu da domin sai da cewa mai ne ne a da za ka fahimta da kasar raka a hudu a zahar da azar da isha'i ko kuma magariba asbahi kuma biyu dan ba mai da su duka biyu ko duka uku ko duka kurkuku ba ina ba da an fahimta kuma dan mai suka zama murhu a wannan tsarin maza da mata dan mai suka zama a wannan tsarin tsoho da yaro dan mai suka zama a wannan tsarin wanda ya shiga musulunci yau da wanda ya dade a cikin musulunci inda dan adam ne zai tsara da sai ke zaba kun musulunci a yanzu ana da sauƙin su daban ko dai biyu duka sannan in sun a hankali a tsara da uku uku daga baya in sun kai wani gidan na imani a cikin kuma su zama kun hudu gaba ba amma sai ubangiji da Allah ya ta ba wannan dole ne wa Allah ta a tsawon mun gano ni kuma mu gano mutum ina ba ga bai da haka dai wato ainihin maganar yin sallah wato ainihin da takalmi wato gane da akwai lokacin sai da wanda Allah ya ce su wasu masu kafiri da su sai manzon Allah ya ce da su to aini malaika jibril da yazo ya bani labarin cewa a jikin takalmi na afirka ku kuma ya kafa ku na ba sai sai to da haka idan ke daga cikin ku ya zo yin sallah sai duba takalmin sai ke. in ya ga akwai najasa sai ya bote sai ya sallah in babu sai ya sallah in yana ina ma da mun fahimta wato wannan haka hukunci yake a shari'a haka yake a hadisance a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi amma kila a al'adan garin ko a matakin ilimi da fahimtar addini irin na garin ko irin na karkarar ko kauye mu ko lawar mu ba za mu gani ba sai ba za mu gani ba bai nuna ba addini ba ne lalle addini ne sai dai mu ne mun kar mu tuhunci cewa me yasa addini haka gaba da mu tuhunci kan mu ne tabbata da jahilai mu ta wannan sunna ina wadar mu amma kar mu ga abun mu yi inkari da mun jahilai sai dai kuma kai da ka fahimci wannan hukuncin tabbata shi ya zanto kai kuma kai bisa ga hikima da basira sai yanzu misali idan mutum ya je sai zai sallar kakalbi a kowane masallaci sai da zai zo zuwa ya kasa a kawai ka shigo da kar masa wata adin suna gasa wallahi duka mutum za su yi wajen jiya sai ba arne kaga anan wurin sai ya zanto cewa in sun suna da laifi kai ma kana da wani bangare na laifi laifin shi ne tun da ba su fahimta wadda kamata aka ce dole sai ka aiki da wani suna ka bari haka fahimta ilimi ne riga zuwa kafin aiki ya ba domin Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa hadithun nas bima ya'lamun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu wato mai wa mutane zance da abin da ya iya yiwa su fahimta to aiwatar da wani abu a gaban su wanda ba za su iya inkarin ba abin da gobe su iya inkari wanda an riga an ilmantar da su an faɗi da su an wa'azantar da su idan sun za ka yi babu wanda zai maka inkari amma idan ka ce za ka yi aiki da abin da ba a faɗakar da mutane ba ba a wayar wata da kai ba to sai ka jawo a kare da Allah sai ka jawo a kare da manzo Allah dan ka ita ba na Allah ne da ila ilmin da ka ga yawan manzo Allah kare kai ya kake muke Allah kare haka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da haka dai tabbatuwar hukunci a cikin shari'a musulunci yiwuwar aiwatar da shi kuma a cikin aikin shi kuma wannan ba. sai mutum ya duba ya kai da abin ba zai zanto ba fitina ga mutane kare su tambayar cikin addinin su akwai abin da ka iya yi kai kake a daki idan ka fito waje ba za ka iya yi ba akwai abin da ka iya a cikin ɗalibai ko ɗalibai ilimi ƴan uwanka ko malamai ƴan uwanka amma ba za ka iya yi a gaban sauran da garin mutane akwai abin da ka iya yi inda ilimi ya yazo amma ba za ka iya yi inda ilimi bai da haka wanda yana da kyau mu gano irin waɗannan hikimomin dan kamar ka aiwatar da waɗansu ayyuka da za su abun da wa da musulunci da an fahimta ko sannan a yanda yadda masallacin suke a yanzu za a yi shimfiɗa mai kyau da tsafta Allah Allah idan mutum ya ta taho da takalminsa ko ba da fita a ciki mafi karanci dai zai iya tahowa da datti da kura da ciki tare da ya fita ka idan aka ce dukkan shimfiɗin mu da masallaci za mu yi za mu shigo a kalma to sai zanto wato ainihin abin da zai faru shi ne za a kasantar da masallaci saboda yawan kura da yawan abin sauransu to amma kuma duk wannan idan ya kasance fahimtar mutane ta kai sai aiki da ba wanda zai musu inkari tun da hadisin manzo Allah ya riga ya tabbata ina ba da mai da babban da abin da da hankali kana aiwatar da abu kafin ilimi yake ga mutane zai zanto ya dawo musu fitina Allah ce fa na alayka innaka bil wadi al muqaddas kar waje ka furta da ke sai a to hadan sai a cire takalmi mu mai da cire takalmi ya zama ibada dan ne da duka da tsarin daga kan bayani ya gabata wa nafsa suka fastani jima'i ha lalle ne na zabe ka da maka saurari abin da ka maka wahayi inna ni adam babu da ilaha illa ana Allah ke tabbas ni ne Allah nake zarce da kai ba abin wata bisa da tantance sai ne fa abudu ni dan haka ka bauta sani wa kimin salata da zikiri kuma ka tsayar da sallah lokacin da ka tunani hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tsaye da cikin ku yi barci a lokacin sallah ya fice bai yi ba sai ya tashi to lokacin da ya farka sai ya sallace ta don Allah ya ce wa aqimi salata bi zikri sai manzo Allah ya kafa hujja da wannan aya ku tsayar da sallah ka tsayar da sallah lokacin da ka tunani wato lokacin da mutum yi barci an ya sarki alƙalami a kan an lokacin sallah ya fita idan ya barka sai yi alwala sai yi sallah a wannan lokaci duk da lokacin da ya wuce da sauran jama'a da suke farke amma shi mai barci lokacin da ya farka wannan lokacin farkawa ta shi ne lokacin sallar game da shi kamar ya ta ba wata dama ta su shi kadai a sakamakon barci haka kuma zai dace da irin wata hukunci mutumin da mantuwa ta kama bai san ta suna wuce yanzu ana karfe bakwai da rabi ko ana tabbata da kai sai ka tana cewa kai sallah a yanzu kullum sai ka sai ka je ka alwala sai ka sallah azhar idan ka tashi ko niyyar a zaki ba za ka ba niyyar a dace za ki dan wannan shi ne lokacin da game da kai ina ba da fahimta wannan shi ne lokacin da game da kai dan manzon Allah ya ce fa ni salli ha idan zakarha wa zalika waqtuha wannan shi ne lokacin da game da kai kuma ita kafa wata da wannan wa'akin salata da zikiri ina ba da fahimta da zuma da mai idan sun tashi wato a wato jarrabawa ta ilimi da ana tattaunawa sun tambaye wa tambayi su ce ya sallah lokuta nawa gare ta abin da suke karatu mu ya saba shi ne lokacin sallah tana da lokaci guda lokaci na mutare da lokaci na baruri da ya faru ne yana da ya gaba duka da don hutun duniya kowa haka da mutare baruri sai da ta akwai lokaci akwai lokaci na musamman wanda ya kuma mai barci da komai mantuwa su idan sun tuta wannan ne lokacin da da mutum ina fata mu fahimta tuta yana tsayar lokaci ga rikici da lokacin farkawa ba a cewa wannan kuma yana da mutsari yana da baruri a haka yake haka zai shi ne ma'anar wa filin salatin zikir wato ka tsaye da sallah lokacin da kake sai na kai إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه إن الساعة آتية لما يتراك القيامة أباتي وتفكي تفيزات أكاد أخفيها أرى إلى قصد إن تويت أكينا وأن تنام أن بينا ووجهك ni kai na kusa in koyewa kai na ita inda Allah subhanahu wa ta'ala lafazin kada wanda fi ne mubarakan shine ya kadu idan ana magana da mutumin da yake ba da labari yake a kadu da a yi amfani da shi a yana cikin abin da kira afalar muqarraba wanda suke nuna kusantuwar abu a kasu da biya wato kamar na koyewa kai da ita saboda tsananin tefantuwar sani da ita wanda ke na babu wanda sun tashi jama cewa sai Allah ba da kusurki inda na hanyar dahu ina musa'a ko ina sun musai wa ya nan ba su lafa wa ma tattali nafsun ma za ta kasu gada wa ma tattali nafsun da ɗaya arzin ta mutu inda za a alimin sabi يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا وقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ضركة يسألونك كأنك حكيم هذا إلى الأدلة كذا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها kare kautar da kai ga barin imani da ita wanda duk shi bai yi imanin da ita ba kare kautar da kai yasa kai ba ka yi imani da ita wanda ba hawa alhali ko ya bi son zuciyarsa fatar da ya halaka ko kuma wata ba wa bai bisan zuciyarsa kada mutumin da bai imani da ita bai bisan zuciyarsa ya kautar da kai dan in ya kautar da kai fatar da sai ka halaka kai ina fara fahimta sai zan so kamar mukasaba ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a fakaice wato kiran ya shafi kowanne daya cikin da kuma daga cikin al'umma a ta wannan shi ne abin da waɗansu malaman tafsiri suka fassara akadu waɗansu malaman suka ce a'a nafazin akadu wato wakafi ne inna sa'ata atiyatun akada ta ai wakafi ana ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a jumla ce mai zaman kanta sanin nan zai zanto ma alaka inda sa'ata lalle fi kiyama atiya mai zuwa akadu ha saura kirsun bayyana ta ma'ana lokacin da yana kusa kuma yake da Allah sa'ata takunu qariba ai kiyama tana tabbata zai zato ubiya oh, amma ta koya ranar zuwan ne litudu za kullu da sun jima ta wato sai zanto ubiya oh, da alaƙa da abin da yake baya akan kuma yana da alaƙa da abin da yake ina ba da amfani wadansu malamai kuma suka ce a kan zumba gaba ɗaya suna ne wato ana kawo tare don karfa ma'ana amma yadda a sanin zai ke inda sa'ata atiyatun ukhfiha li tudza kullu nafsin bima a oh, sai zan zo a akadu an zo da shi ne kawai don karfa ma'ana sai Allah ya وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي وهي فيها منارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية لنريك من آياتنا الكبرى Ubangiji ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan adamanka ya kai Musa kana sai annabi Musa alaihi salam ce hiya ataya sanda ta tawakkau alaiha ina dogaro da ita wa akhussu biha ala ghadab kuma ina karkatowa dabbobi na abinci da ita waliya hari ma'arib ukhra ko banda wannan ma ina da wadansu bukatun da nake yi da ita wato a nan gurin malamai suka ce annabi Musa alaihi salam ya ji dadin munajati da ubangiji ba ya san magana da yake ta haka da aka yi masa tambaya sai ba da ansa da ta kari akan domin tambayar wa ma'aika bai mini ka ya Musa zai ke cewa a tsaya. cikin ya bada sanda ta amma sai ke hiya a tsaya a tawakkabu alaiha wa ahussu biha ala ganami wa liya fiha ma'arif kubra duk wanda ya tambaye wannan amma da mu na dace yake gida wajen ubangiji baya so alaka sai da haka sai ta kawo labarin sandan shi ko ko ne a nan ka sai ke sanda ta magana ta ka kare amma sanda ta ce domin sanda ce daban sanda ta ce daban kuma ita sanda ta ce wannan wani kajin zance kuma ga abin da nake da ita da kaza da kaza da kaza har ma da wadansu bukatun daban ko a ce kamar wanda bukatu idan ya so sai daga wani gidan diga <laughs> daga wani idan abu su biya ana kan dalilin kan kado wato abincin dabbobi a bisa ga dabbobi na lafazin zalim yana nufin tumaki da wai wuliyar yasa ma'arif ukra ma'arif sai da kalmar ma'araba idan ce ma'araba ana nufin bukata bi taslisir ra ra'in ko kace mata ma'araba ka kace ra ko ma'ariba ko ma'aruba duk dai ma'anar su dai a larabci ina nufin haja ko bukata shine wani biha ma'aribu ukhra ina da su bukatun da nake daban-daban da wato abun mamaki jin wannan imam al-qurtubi ya bada wani mamaki ya ta kawo amfanin sanda wato kai ilimi da ke sa za mu karanta amma ba da su bai da karanta wani sai mutum ya yi mamaki yace wa min ha yana daga cikin amfanin da Allah ya tsaka da kibla fi sahara ana mai da ita a yi alkibla da ita a cikin sahara wato ka ta inda babu itace da za ka yi sutura ga sanda a hannunka inda ba dan sandar ka ba ka sutura sai ka kafa وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على رجل تركز له فيصلي اليها من الله yana da wata sanda da yake tafiya da ita lokacin da bai tashi sallah sai a kafa ta a gaban shi sai fuskanci da ya sallah wa kana idza kharaja yawm al-eid har kuma ya kasance idan ya fita ranar idi amara bil harbati yakan yi umarni da maji sai a kafa fito da ubai da ke bai salli gida sai a taka matan a gaban su da ya sallah wato yi sirata yace wa zalika sabiqun kisani wannan tabbatacce ne wato wal wal wal musamman waɗannan kalmomi guda hudu ko kace al'arba ko al'anaza ko kace al-laysa ko al'ala dukkan sunaye ne da guda daya shi ne dai sanda sai ya ci da kawo amfanin da yana ta kawo maganganu waɗansu daga cikin sahabbai ko tabi'ai ya kawo magana a cikin motsa na imam malik daga as-sa'id ibn yazid yace amara umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ubay ibn ka'ab wa tamim al-dari an yaquma lin-nas bi ihda ashara rak'a wa kana al-qarib yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu ala al-isyi min tul al-qiyam wa to da cikin amfanin sallakin lokacin da Umar dan Khattab ya umarci Ubay ibn Ka'ab da Tamim ad-Dari nan kaiwa mutane limanci na sallar tarawih to sai kasance suna dogon karatu as-sa'id ibn yazid yake wani lokacin ba sai mun dogara da sanda a mun yi rubuci dan kar mu faɗi saboda an dade a to kaga wannan wato ɗaya daga cikin amfanin sanda wato yake so ya kawo mana cikin wato ainihin hadisi wa ma kunna ko illa bi ghurubil fajr ba ma kammala sallah sai tafi kai to wannan al-fajr wato sallan da suke kenan ko kuma tahajjudi da suke yi dan da yake wani manabi lata yana daga cikin amfanin sanda zarbu rajul da sa'a hu biha mutum ya take matar da ita fi ma yusluhum cikin abin da gyara ne wa yusluhu halahu wa halahum ma'ahu inna ta'ala yanta wa minhu yana daga cikin abin da ke nuna haka qawluhu alayhi salam fadin manzon Allah da yake wa amma abu jahil fala yadau asahu an tatiki lokacin da wata baiwar Allah ta zo tana tambayar shawaran manzon Allah saurawa guda biyu sun fito mata daya Abuja daya Abu Sufyan tana wato abin nan Muawiya tace wa dan aura daga cikin su sai manzon Allah ce wa amma Abu Jahl fala yadau asabu an atik yace Abu Jahl kullun sanda su tana kan kafada karki aure ki zaki duka yace wa amma Muawiya fa su'ulukul la mala ya Muawiya kuwa talaka ne ba ya sun yi ba ya da gobe in kin je gidansu zaki kwana da yunwa zaki ne da yunwa dan haka in dai kira san bazawari na gaskiya sai ki aure Usama ibn Zaid haka manzo Allah ya ba ta shawara wai sai bi ya tuno wata magana ta Abu Jahm cewa sanda ta ran take cewa daga cikin amfanin zakka duka to amma duk da cewa shari'a ta yi umarni da ayi duka to amma ba shi ne matakin farko lokacin da mutum daile akwai matakai da ake bi sai kin mutum magana ubangiji ta'ala ya lissafa cikin suratul nisa wallati takabuna nuzulahunna fa'izuhunna واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah ya ce waɗanda kuke jin tsoron kangare wasu cikin mata yanku fa izo hunna ku yi musu wa'azi take ta karanto mata ayar Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mata idan ta kiji ka sa wani ya mata in ta kiji tana ganin abokin ka ne da tsayawa gindi sai ka nemo kasar tun wani malami da ya magana kan wannan ko kai malami da wani lokacin mace ba za ta yi wa'azin ba in kai naka ne amma in da wani ne sai to yana da cikin ma'anar yi mata wa'azi ko dai kai mata da kanka ko ka samu kasattun wa'azi ka saba irin ma'anar fa'izu wannan idan aka mata wa'azi aka karanta da ita qur'ani da bibi ko ta diba ba wajiru hunna fil bari sai a tsawar da mata mutum ya mata yaji manzo Allah ya matan sa yaji ya dinga ka zo da su har tsawon wata daya saboda wani abu da suka yi mata dan haka ma ya halatta kai yaji tsawon wata daya ne tsawon wata biyu ne tsawon wata uku ne wata uku da rabi wata uku da kwana ashirin da biyar da shida in za ka iya abin da ba a so kar mutum ya wuce wata uku an gane ko lilla zai da yi ulura min nisa'ihim تربص أربعة أشهر fa ضعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الصلاة فإن الله غفور رحيم كنا مسئلة وتأخذ كوكا إذا أجزاء da haka ladar sarwa mutum zai yi daga wata uku zuwa wata wata yan ta zuwa zai ba za ta iya jin wannan kawai cewa da mutum zai wata inda yana da jarin tattalin zai iya kuma kawai cewa a cikin gidan ba wai kamar gidan ba a kana cikin gidan mai yiwa ma kana cikin ɗaki mai yawa kuna kai shi faɗa ɗaya amma kai banza da ita kuma Allah bai Wani wanda ya sa mata kai to idan ku har ba su ji wannan baki ne to ko kaga duk wanda ba su ji ayar Qur'ani ko hadisi kuma ka kaurace mata an kai wata hudu duru to kaga ba ba sai da kira da haka Allah ya Allah ita ma in ba ta ba ya za a karanta miki Qur'ani da gidi sai ta gidi Qur'ani ba ta gidi Qur'ani ba sai ta fata inda wani ribu hunna fa in ata'anakum fala tabghu da sabila inna allaha kana aliyan kabira amma in sun yi muku da'a ba ku da hujja da ku dake su haka Allah madaukakin sarki ne to amma wajen duka manzon Allah ya ladabtar da al'umma cewa ya kire da al'umma cewa kar mutum ya dake fuska sannan duka da mutum zai zarban ghairu mubarrish ghairu mubarrish wato ba duka da zai lahanta ka ba kar ya karya tabbata salatar gari kar ya fasa mata jiki jini ya tazo a'a lalle ka da a cikin cewa an an kasa to amma dai babu wani sarki ko wani kila an sai kuka wanda kila duka da dai zuwa dai kuma kar mutum ya take fuska dan saboda kar mutum ya mutu aibu gadan baya da sauran wurare da za a ji lalle da tsafi ya rasa to haka ake bukata imam al-qurtubi yace dan haka ne mamar manzon Allah yake allik tawbata haythu yarahu ahad wannan hadisi ya inganta ko da ba da wannan tabbata ba manzon Allah ce kula da ya kula da ala da kuka gidan ku za ku rika gani kula da kan bi idan kana ce wato an ga sun ba wa rabai da yiwa kula wato kamar ka ce ne hadisi ne inganta sai imamu qabrani ya rawaito cikin mujam kabir haka imamu abu nu'aym a cikin littafin hilal awliya cewa kula da ya bulala inda iyali za su rika gani iyali ya shafi mace ya shafi ɗan an gane ku ya kawo da hadisin yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ce wai dan saboda gaskiya na duba da kasa gano ingancin sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarfa ataka an ahlik kar kai da ka sauke bula da kan ka fadar ka eh yanzu to tana ka fada kullum ana ganin ka sai ta kana kewayawa cikin gida yace akhifum billahi to tsoratar da su cikin bin Allah ana wata sunan da su ta hanyar yawo da bula da gida to gaskiya wannan hadisin dai kan na iya kacin bincike na ban gano abin da kasa amma dai waɗanda an bata na bayan sun inganta ina ma za mu yi to sun ya kawo amfanin ta cewa yana daga cikin amfanin ta wato ainihin mutum idan dattijo ne zai iya amfani da ita wajen dogaro yana daga cikin amfanin da gurgu zai ke tafiya da ita yana daga cikin amfanin ta wato ainihin tana nuna wa mutum kamar itara ce cewa duniya ba gidan zama bane yana daga cikin amfanin da in ka je cikin sahara ka kafa sanda sai ka samu yaran ka sai ka yi wata haka da ya ta kawo ala kulli hal wajin fiha ma'arif ukhra kirga akan wuta yi bayani shi ba da ya bayyana mana su to amma ba ba ji wannan izinin ba kuma gaban ubangiji ki da ka bai karamba ne ba da ya fado dan can dan kare take da yawa yanzu za ta kai waje fi ha ma'ari ina da wasu bukatun da ita kana sai Allah sai alqiya ya Musa bai fada sun daga ya kai Musa fa alqaha sai dai fada fa idza hiya ayyatu tasha sai ka kawo ta zama irin majijiya babba tasha tana gaggawa shine ma'anar tasha abai da ku idza an nan gudaniyar wato sai mata san dake da wuya da mata da mutijiya duk a lokacin da har da ta take da wahala kawai sai ta cika fada mar mutijiya yayin ba shine ma'anar izalikin nan fa idza hiya hayyatun tas'a sai da ta zo mutijiya wacce ke tafiya an gane ko ana haka aka tabbata ta a wani wurin an tabbata ta da cewa wato kamar jan ce fa nan ma a ta tarku ka annaha jan idan an jan jahan shine kalmar mutijiya amma hayya babbar mutijiya kenan to ta yaya za ta zama karamin maciji da zama babbar maciji a lokaci guda ilmi malaman tafsiri ke cewa a'a hayyar saboda siffar ta babbar ce a ganin ido amma kuma ta zanto janun saboda yadda take sarrafa jikinta da gaggawa kamar da karamin maciji ke sarrafa jikinta yake sarrafa jikinta wato nauyin jikinta da girma da ana tabbatar jikinta ba to kaga anan mu'jizar ta wa fili falamma ra'aha sakattu kaga tana cikin jikinta ka annaha janun ka ce dan karamin maciji ne da haka wallahi mu dubira sai mu bai sai ba tun da da zama ka kaga lalle da wato wanda ke zata cewa a ce jin tsoron abin da al'ada tana jin tsoron ba aiki bane dan da aiki ne da annaba ba ina fata domin dai ba tun da zo mu ci da kamar gaskiya abin da mai tsoron ubangiji ta ala yake da shi kana yake kuzuha dauki sandar ka wala ta kafar ka tsora ta ga mun cikin ba ka ce ya dauka ha fi rada ula za mu mayar da ita akan kamannin ta na farko na sanda ma'ana da ka je sauka sai ta zama sanda ta kashi kayan ka in ka so jefarwa ta zama cibiya da ka jefar kuma sai ta zama cibiya da kai wadmum ya daka ila janahika dauki hannunka ka kai zuwa ga kukkukenka na janahika yana da kukkuke amma dan adam baya da kukkuke abinda ake nufi da shi amata saboda hamata wato ko in ce Allah ya dan kasar lokacin da yake daga su ya sauke su ya ware su ya sauke su wato suna daidai da kamar su suke da zuzu lokacin da yake daga ya sa abin da ake nufi da jana a nan gurin duk da zama yana nufin sun fike amma abin da ake nufi da shi hamata wato mun yadda ka yana da na'ika sanya ka zuwa ga hamatarka bai ba hannun zai fito fala san min ghairi su bai sallati min ghairi su in ba tare da cutar ba domin akwai fari na cutarwa irin fari na baya. to ka ga wurin yayi kalli kamar rana ka dauka cewa wani aibu ne kuma Allah ya aibanta hannunka hannu ya samu wani launi da yake sha bambanta sauran bangare na jikin ka sai zama aibu a ba aibu bane ba kine kada kai su ba tare da cuta ba ayatan ukra wata ayati ta biyu wata ayati ta daban wato ga sanda ta kome an kode wato ayati ne mai tsokata a ce Allah ke linuriyata min ayatin al-kubra linuriyata dan mu nuna maka al-kubra mafi girma min ayati na daga cikin ayoyin wato sai zan to al-kubra shine al-maqul al-awwal linuriyaka min ayati al-kubra wato lafazin ka daga cikin da cikin al-maqul al-awwal al-kubra sai zan to al-maqul al-thani min ayati na wato wannan al-kubra mafi girma min ayati na cikin ayoyin malamai sun yi wannan da iramin dan su kauce wa cewa min ayatul al-kubra dan mun ayoyi ayoyin mu mafi ya girma dai idan zanto al-kubra ya zanto na asli al-manqub din shine ayatul da to ka kana al-kubra kubra ayatul kuma wanda ya kamata a samu mutabaka tsakanin na'at wal manqub idan na'at ya zanto mufrad manqub ma ya zama mufrad in ya zanto jami'i wannan ma ya zanto kuma al-kubra ana jam'in sa a ce al-kubra kamar da Allah ce innaha inda ana nufin sifofi sifa ce al sifa ce ta ayati da ta ce al-kubra amma tunda al-kubra shine sai zan to min ayati da ayati mun kansa jumlatu min ayati al-kubra wato dan nuna maka wani sashi na ayoyin mu waɗanda suke masu kyau ina ganin sai kuka tsaya nan gurin abin da kuka faɗa zama wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah da jini ya tahowa da shi an san shi tare da shi ya taho a kan doki ko a kan rabu, sai suka ce haza muttalibun wa ma'ahu abduhu sun yi zama da bawa ne ya sai ake kira sa abdul muttalib wato kuma bawa na muttalib bayan ko ba bawa na to daga nan sai sunan ya fita haka amma ba sa nufin cewa al muttalib suna daga cikin sunayen Allah da haka boye zai da mun sa mutum suna abdul muttalib to ya zama kuskure musamman in dai har mun yi nufin cewa muttalib din suna ne daga cikin sunayen Allah ka gani baya cikin suna na jin lokacin da muke da mun yi bayanan za ku yi wannan ce yana son karin bayani dangane da rikin bacci a lahira karin bayani shi ne dai kaga kai wanda yake cikin mota ba shi baya cikin bacci ko ba haka ba ya ce al min kulle makanin wa ma huwa bi mayyit kullum wara'ihi azabun kullu yana cikin azaba la yukhaffafu anhu azabu wa la yunzaru kaga ba mutane yan aljanna kuma suna cikin ni'ima an tambaya an jirka suna cewa so za su yi barci manzan Allah ce annau ba akul mawt aiki barci dan uwan mutuwa ne da haka yan aljanna ba za su yi barci ba kada ce to aiko barci hutu ne a duniya morewa ne ba a kuma abin da yake morewa ne duk a duniya amma a lahira sai zama kawai duk abin da kake ci da dangin kayan ci da kayan ta nan muna ai kawai ci ne, idan ka dai ta wurin aka kawo maka shi zai ka dauka a gida ka ba ta fuki in ka gani aljanna ba zai متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون ittaqa suna ta bar sai duk da kuma an faɗa da gidan aljanna kwatance ake yi amma ba zai faɗu ba amma an bar su yi kawai tana amma abin sai mutum ya je ya gani su ya labari wannan kun hukuncin yin sallah bayan limamin da baya sallah tare da mutane yana nufin idan an ce a ga azumi ba ya ɗauka da mutane an ce aje ba ya ɗauka da mutane ya nasa bisa a cikin sallah da istihadi ne yake da fahimta ta ta iya bin sallah Allah ya ta yi daidai ne istihadi ta koya ya kuskure wannan bai hana bin sallah wannan ita mai tafsirin fadin Allah ta'ala a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dhalla sallahu ala ilm da akhirih afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ta cikin wasu jafi Allah ya ce ba na labarin wanda ya riki abin bautarsa wato shine son zuciyarsa ma'ana abin da zuciya ta siffanta masa ta kawata masa shi yake bi ba abin da Allah ce yayi ba koyi bai duk abin da zuciya take so shi zai yi abin da ba ta so kuma zai bai to wannan kine wanda za a ce ya rike san zuciyarsa a matsayin abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilmi adallahu Allahu ala ilmi Allah ya halaka da shi bisa ilimi da yake da Allah ya halaka da shi bisa ilimi yana daukan ɗaya cikin ma'anoni biyu ko dai Allah ya halaka da shi bisa ga ilimin sa Allah na cewa ta da wannan yana ko Allah ya halaka da shi bisa da ilimi ma'ana ka da ilimi amma ilimin sa da masa jagoranci zuwa ga shirya ba sai wanzu akan fata wannan ba da yawa ya fi da cikin malamai wanda da ilimi amma kuma suna rayuwa akan fata ayyuka na bid'a ko ayyuka na shirka sun sani cewa abin da suke kuskure ne ba su da hujja amma kuma suna sun da sun gada a wurin iyayensu da kakannin su an fahimta ko shine a zalla zan tafa da yin kaka fatan su ba bisa da jahilci ne bisa ga menene ne bisa da ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi dhikra fa man yahdihi min ba'di allahi afala tadhakkarun wato ubangiji da ala sanya khatami shi ne mulki akan jinsa da ganin sa kuma ya sanya wani mulki wato na musamman wato a akan idansa wata wa katama ala qalbi wa qalbi wato ya sanya a akan jinsa da kuma zuciyarsa wata ana ana basari da kyawa ya sanya a akan gidansa wata da kyawa sai da baya ke ganin gaskiya ya yi mata kallo na bi baya iya sauraron gaskiya ya karce ta baya iya fahimtar alkhairi dan ya kudurce ta a cikin zuciyarsa Allah ya tsare to kuma wannan yana faruwa ne lokacin da mutum ya yi ganganci wajen kaucewa wani umarni da Allah idan aka ce ka san abu kaza haramun sai kake aikatawa wannan daban gajiyawa ta kan kan da wuya ka samu wanda da su mu face sai ya san abu kaza haramun dai ne amma a zuciya kan haramun inda za a yi masa fatawa ba zai ke haramun wannan daban yana da sauki cikin lamarin mutane amma wanda ya san haramun ne tun da yana yi sai ya mayar da shi halal ko tun da babansa ya taɓa yi sai ya mayar da shi halal ko tunda malamin sa ko shehin sa ya taba yi dole sai an bai shi alal dabba ban sai tsira ko dan malamin sai tsira ko dan shehin sai tsira kaga wannan shine kantanci kuma ya kowanne haka dan gara wanda yake ya san haramun ne gajiyawa shi san adan sai yake dan yana iya tikadin haramcin su amma da ke kokarin halakawa ma'ana fito ya fito yake da Allah fito ya fito yake da maza Allah to irin wannan abin da yake faruwa shine idan yayi tsaya yayi biyu yayi uku akan haka zai kai wani mataki da zuciyarsa ta arfi ma'arufa wa la tunkirul muka ba ta iya gane alkhairi ta fahimce shi ta ba ta iya gane sharri ta kauce masa kawai sai ya kasance ta gaya kiyar sai zanto kamar yau falan ma zabu kasar Allah ku ai su abin da suka yi alzaibu abin da Allah ya musu al zatu akwai mace tsakanin azzaibu da al-insan zabuhum bi anfusihim sun gane shirya ta kauce mata bisa ganganci kuma suka yi fada da ita a zaɗin lafi Allah ya kada mai sun da su daga baya ko suna son su jiriya sai a kada shi ne Allah ke kace da ke cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wato sai mu juriyar da zukatan su mu rikidar da ganin su kamar ma ba su taɓa yi imani da abin da suka yi imani da suka ba su shi ne kuma Allah ke kace da cewa يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين wa وقلبه وانه اليه يحشر hadisi ya tabbata cewa idan bawa ya aiki na sabo ga daya sai a yi sabu baki a kan zuciyarsa idan ya yi na dama ya tuba ya yi istighfar sai akan kare wannan bakin zuciyarsa zan to fara idan ko da yi bai yi dama bai yi istighfar bai sake sai akan kare sabu baki sai a sake sai akan kare sabu baki idan abubuwan suka yawa gaba ɗaya ana nan da dubo baki sai sai sai har zuciyarsa gaba ɗaya sai su zama kawai bakin gawayi a wannan lokacin sai su zanto da fasashe zuciyar da ba zuwa su da kai ta bi kawai ta sa ke sa dole sai mutum yayi da tsakanin ki da zuciya yayin da kaje an ce abu kaza haramun ne haka sai Allah ne ya haramta ko manzon Allah kar kai kokarin halatta ji da karfin halinka da kwalan ko himmarka wai gudun kar ka jefa kanka ko wani wanda kake ganin nauyin sa cikin wani hadisi abin da ke hana mutane fahimtar gaskiya shine wani girma da ke cikin fada wani lokaci wani girma da iyaye ko shehunai suka samu ba ana ganin in an ce za a kauce abin yanzu an rufe girman su a'a sai mun samu iyaye da kakanni ba shi ke hana mutane fahimtar gaskiya Allah ya shi ne mai fasaran faɗin Allah ta'ala ya yi lalazina amanu la yasar qawmun min qawmin kasa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran min kun wa azwa kakan ayat sai ayat tana da tsawo sai ne muka fassara sai dai la yazdar qawm min qawm as-sukr ya shine aibata mutum kar wadansu mutane su aibata wadansu aibata mutum don halittarsa ka ce masa dogo ko baki ko gajere aibata mutum dangane da aibata mutum dangane da yaransa ka ce masa bayere ne ko inyamuri ko ba fulatani ko ba haushi ko ba barbari ai ba mutum dangane da wani abu ba ta halatta ne la yasar qaumun min qaum asa an yakunu khairan min mai yiwa waɗanda aka yi wa waɗanda aka yi ba tadin su zanto su ne mafi soyuwa mafi alkhairi a wajen Allah sama da masu aibata su waɗanda ta'un bin nisa sa kuma kar mata su aibata mata yan uwansu asa an ya kunna khairan min kun mai yawa matan da aka aibata su zanto su suka fa alkhairi a wajen Allah sama da masu aibata wala talmizu anfusakum la talmizu anfusakum wato ainihin kar ku rinka musguna wa kawunan anan musguna wa kai ba wai kai ka musguna kanka da kanka musguna wa wani dan ka ba kina guda an Allah shi ne musguna mutum ta hanyar nuni da baka lokacin da yake zuwa garin Kaduna da bai gawa da zuwa kana nufin musguna mata ko kana nufin gaskantar da shi ko kana nufin wulakantar da shi wala tana ba zuwa kalba kuma ku daina jifan juna da lakabi musamman irin lakabi da mutum baya bi salisu musu kuma da imani suna na suna na faskanci ya mu na bayan da imani manzon Allah ya zo Madina sai ya kira mutum sai ya wani sai ake ce a wannan ba shi da sunan shi ba sunan sa wani ko wanda sahabi ko dai suna biyu ko suna uku cikin mutanen Madina suna ɗaya yana so na biyu da na uku kuma duk yin banza ne wanda mutane suka sa masa sai wannan aya ta sauka cewa wala ila bil ansar kira yi mutum da lakabin da baya su dan mutum yana kan lakabi wanda babu ne kamar aliyu bin Abi Talib kaga aliyu suna ne amma haidar na kabila da cikin na kabila ina fata an fahimta kamar Usman suna ne zunnurayn wannan da kabila ina fata an fahimta idan an kirayi mutum da lakabin da yake so ba laifi amma a kirayi mutum da lakabin da baya so shi da laifi ne wala ba zu bil haka bai su su ku ba da iman wannan da duk ko wala kan mun zakaman Allah ce wadanda da na mutum sun zama alzalimi wanda ke cewa hmm? ban ba to kaga laka mace suna da sunan kafirai kan wannan ai bai halatta ba ya shiga cikin wannan da ta zo da alkabil da lismul fusuqu ba da imani kamar da yawa daga cikin samari sai ga mutum yawa kan lakabi da sunan wani dan kwallo sai ga wani sunan Ronaldo wani Rivaldo <laughs> ina amfani wannan ko ba mutum idan ya sayo irin riga dan da kwallo din wanda shi mai wannan sunan a cikin sa ga wani shi kuma sunan Iziko wani sunan sa kaje na sai kaga wannan duk su kusubu da ba da iman Allah ya ce a ce da ku wa man su yasub wanda duk bai su ba fa ulaika humuz zalimun wanda sunan hazzabi Allah tsare wanda yake cewa wani direba ne yake dan mota sai Allah ya kawo hatsari mutanen cikin da suka su tara saka mutu sai shi kadai sai wani malami ya ce zai yi wa kowa kafara yaya abin nan yake a rubuta idan shi ya kaɗe su inda za a ce zai wa kowa kafara amma idan yana jan motar motar sai hatsari kan abin da ba sa ba dan idan sakacinsa dai daban ko abin da ba sa, sakacinsa sa ya san ba ta yarda ta suke kuma yake gudu da yawa kaga da sakaci sakacin sa ya san motar sa hydraulic din ya riga ya tsiyaye amma sai ya kada mu irin yadda yan gwan suke sai ya tura haka je aka taka birki da shanyi sai je kace mutane da wannan kace ya kafara da mutunta don saka sa an fahimta ku amma idan ba saka sa bane motar sa lafiya lau kai tayoyi bai yi gudu da yawo da kima ba an fahimta ku tsautsayi ne aka ubangiji ta ala ya kawo shi aka fada wannan ba bai aka kadan ba in ta jawo zai iya mutuwa wato kullum sakacin dan adam na jawo masa ababai waɗanda inda ya ba hanya ta salama da abin da yake gare eh wanda yake cewa mun ji daɗin fara wannan karatu a yau domin tun da ka tafi karatu ake bin mu har gida wai an kore ka kuma kai da Dr. Ahmad an hana ku tafsiri a nan kan fa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to abin da yake faruwa da izinin ubangiji dan yi yusi bala illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa an la yafalak wani kada su da suke fada ya sun yi wa mutane karya yanzu wanda ya nuna cewa karya take su suka faɗa mu ba waye ya sai kore mutan sallallahu ba wanda ya zai kore mu da Kano eh. ba wanda ya zai kore mu da Kano dan wato su yan bid'a wato matsalar su da yawa amma kuma abin da suke wa kansu kai da ba su sani ba shine fallasa irin yadda suka yi a nan ba suka ta wannan bayanan suka ga mulki haka da nasarar an yi a Maiduguri wani babban malami wanda yake zuwa wajen Najeriya ya karya ce shine mafi din Najeriya ba wanda ya rada har da zira ya ji an yi hira da shi ce shine mafi din Najeriya shi kuma yana cikin kwamitin fatawa na rajaba a sunan Islam kwamitin fatawar jama'a a sunan Islam ba na Najeriya ba amma sai raka kai su suka je suka rasa mutane har sama da mutum talatin aka yi taro da sunan wane ne preaching board na Borno State ko hukumar kula da wa'azi ta bano suka yanke cewa bana babu wani malami da zai zo dan wajen barno da yi tafsiri a sa a rediyo da filam dai ke nan biyu kuma ba ma wani malami da zai zo ya tafsiri sai ya zo wai sun masa intabi sai ji sun masa intabi <laughs> to sai suka rubuta daga da hasa kai gidan talabijin da ATA kaga idan mai da magana wawa ne shi sauraron ka wawa bane to gidan talabijin sun je su hankali dan haka suka tattara da suka ajiye tafsiri kuma aka ci gaba da tsawa daga farkon azumi har karshen sa kuma lokacin da suke faɗa da abu sai kasance a lokacin Allah ke yaɗa ba ba ikon ba da ikon ubangiji ta ala ne Allah ne ke yin kimomin sai sai na farko dai a yanki mai duburin ba a daina sa talabijin tafsirin aka ci da tsawa ya ce ba a tsere ce ba a tsere ba a tsere a rediyo ban nan ba a kullum sai an sa a wannan kafofin guda uku sai kuma ka kara da YTV da yau da sai a kara da gidan talabijin da gombe da rediyo da gombe a kara da bauchi talabijin da rediyo a kara da kuma kano NTA ba ma tsammanin wannan duk ba ma tsammanin wannan hikima ce ta ubangiji da yake tafiyar da komai da ya ba abinda za mu yi sai mu kara tawazu ga ubangiji mu kaskantar da kai gare shi mu tsarkake ne amma ba da ba da mu bace abin ya fi karfin dukkan wani da ya tallake tunanin dukkan wani mai tunani ya kamata su gane cewa tafiyar da'awa ba ta rayuwa da wani mutum guda ɗaya kan su taɓa tsammanin cewa wato babbar matsalar su shine Dr. Ahmad da yake in babu shi shi kenan sun riga sun huta ba haka bane lalle kan ya zane mutum murucin kan dutse bai fito sai da ya shirya amma babu yadda suka iya sunna tana da ƴaƴa da ƙaƙa da yawa za a yi kasa ce za a yi kasa ce ko ina cikin ko kowane kowane abin da ya kamata shi ne tsayawa kansu kiyamun laili wato su dawo su abu da tare a tsira tare ta mu duk gaba ɗaya mu samu tsira mu cika aljanna gaba ɗaya ba wanda muke ba ma gurin wani mutum guda ɗaya shiga wuta amma idan mutum ya ki kasa wanda ya samu kariya hikima ce ta ubangiji abin da ya kamata su fahimta yanzu saka mai wahala da malaman bid'a ciki su ci gaba da yin karatu irin na bid'a kwakwalwa ba ta iya karɓar da maza da mata da yara da samari da zamarawa da ƴan mata duk ba sa iya jin bid'a ta iya su dawo su ce kitabu da sunna za a ce ku a ahlus sunna sun ta suka samu kansu a tsakanin shi yasa idan ka ji wani mutum fara da gidan da kitabu da sunna <laughs> tunda yake da shi faɗin wannan ma'ana yanzu babu wani yare da mutane suke ji sai da kana da wani duk yaran da kai ba wannan ba a gidanka ba sai an ka da ba kana kawai kare ka muridan kamar da sun kare ake kawai da suna yau raka gawa saboda tare bayan ka tafi ka na sun dawo Allah da yana kisa za su yi tsara gida gida su wani sun yi karku da sun da gida gida ba abin da zai karawa suna sai iya wannan